الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، بقينا أوزو لوكشينا مقدمة با مقدمة دا لمينا بسكر قباتين سكري آه، تندر كان دكتا القادر إيسا الله زوا شيء مالني da ya gabatar da makara sannan zuwa ga babban yayanmu eh, shek gamawa duka sun yi mukaddima wacce ta ce ta wadatar ba sai na ƙara maimaitawa ba sai dai na zuwa ga shi wanda ya asasa wannan waje a kan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikinsa kuma ya tashe shi a tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗa mu da shi a cikin inuwa a arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa ya kuma bunƙasa arzikinsa ya albarkaci zuriyarsa baki ɗaya tare da kuma shi baki ɗaya to batun soyayya matsala ce mai zaman kanta wanda ta da bambanci da wasu matsalolin daban abin da ya sa wannan maganar saboda da yawa mu da Allah ya karrama da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce take injin da yake wani sunna shine biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sa wasu suke tunanin to babu soyayya a cikin kamun mu baki daya har ma sai wasu suke tunanin cewa kamar ta soyayya ta ke kanta da wani bangare a lokacin da muwa kuma a cikin wasu mutum suke yin kuskure sai suke ganin za a iya yafa soyayya idan dai akwai biyayya amma idan ka kalli rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne mu'mine na farko bisa tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sun yi soyayya kuma sun yi biyayya wanda da soyayya da biyayya wayansu abubuwa ne guda biyu yin ɗaya baya saukar maka da nauyin ɗaya da kuma za ka yi soyayya ba biyayya to soyayya taka ba za ta yi amfani ba sannan duk inda ka kai ga yin biyayya in dai babu asalin soyayyar to kana da matsala da aka ita soyayya wani abu ne da ake jin sa mai zurfi a cikin zuci wanda lokacin da ya tabbata a zuci zai dinga fuskan mutum ya dinga sawa zuciyarsa tana karkata zuwa ga wanda ko abin da yake so duk da cewa wasu suna ganin cewa shi ka ita kalmar so in ka ce ma za ka faɗi mai ce ce ita to za ka fatar da mutane da haka kawai mai so so shi ne so ba wata kalma da za ta arrafa so in ba so ya so ba da ita da dukkan gayyar kalmomin da suke tare da ita a ma'ana kaman kauna kaman bege kaman marari kaman kulafuti kaman kawazufi da sauran kalmomi ire-iren waɗannan wanda in aka faɗe su ana nufin at-ta'alluqul asifi na hawashin zuciyarka ya zanto ta ƙwallafa rai akan wani abu wanda wannan kwallafa ran yana cika gaɓoɓinka baki ɗaya yakan sa ka ji kamar a cikin cikinka kamar cikinka yana rura wata wuta ka ji gaba ɗaya tunaninka ya cika da sura da kamannin wanda ko abin da kake so ka ji gaba ɗaya babu abin da ya dame ka irin ka jifta ka ga wani abu da zai tsira baka shi wannan wanda kake so ɗin shi yasa majinun laila aka gan shi yana ta sumbatar wani bango garu da ya riga ya daɗe ma da aka aibata masa sai ce amurru ala diyari diyari laila أقبل الجدار وذا الجدار وما حب وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار sai gifta nake in ga ina huce gidan da laila ta zauna sai in sumbaci wannan bangon in sumbaci wancan bangon yace ba wai san bangon ne yake damun zuciyata ba a ita da ta zauna a wajen Ibrahim kai ya zo ta waje kawai sai yariya cewa masoyarsa ta zauna a wannan wajen don haka sai yake cewa kifa nafke min zikira hadidin wa manzilin da sassin liwa bai da dakuli fa haumali fa turi hafal miqarati lam rasmaha rasmuha lima nasadata min janubin wa sham'ai saboda ya sake wane wannan injin soyayyar a cikin zuciyarsa don haka shi yasa wanda duk ya ce yana son wani sai zanto kullum aka ambaci wasan din sai ya ji shi kamar yadda ya saba jin su ƙarya ke ba san sa yake ba wa inni la ta'runi li dhikraki hazzatun kaman tafada al-usfur ballalahu al-matar ita wallahi in na tuna sai in ina wata makarkata kamar yadda tsuntsu yake yi idan ruwa ya jika shi kaga yana wata rawa to haka nake ji abin da yake dawo maka a ciki idan ka tuna wanda kake so sai ka iya manta ma da abin da kake majnun yake cewa fa wallahi la adri idza ma zakartuha asintain sallaytu duha an samaniya to la ni na tuna cewa sai in manta ina sallah asuba ni dai na ga na fara na idan raka'a takwas ne raka'a biyu ne mun sani kawai dai shi ya tuna ta ya ya ji shi dai yana sallah amma bai sanya aka karke ba wannan kaga san mata kenan حتى عمر ابن الربيع فدا يسر بدالية منها نعتب حين جمرت وكف خبيب زينت لبناني فوالله لا أدري وإني لحافظ بسبع رميت الجمرة عند ثماني إذا لا هل أنت كوي لجني أو جنجيب الشيطان تقول لك شيطان يسير تمام منها نعتب حين جمرت وكف خبيب قاوني تعفن هنونا يا شال اللي zuyi na ne da aka yi masa ado da wa'in zarazaran yan yatsu ya ce fa wallahi la adri wa inni la hasibun a ranar dai wallahi ba zan iya gane ba Ga shi dai ina lissafi amma bi sabi information jamra an bi samani ni da wannan duwatsun ko bakwai na jefa ne ko takwas abin da yasa saboda wannan soyayya ce ta wano a zuciyarsa sai ya manta da abin da yake gabansa to wannan san dan adam fa kenan shi yasa lokacin da masoya Allah suka shiga cikin ibada sai su manta da kowa sai Allah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake gashi da mutane a fita da shi amma baya sanin me yake kaiwa yake komowa ya zuciyarsa ta yi kaura zuwa ga wanda ya fi kauna to duk wannan soyayya da ake kwatanta maka wanda har takan sa ma mutum ya haukace ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يقتل الرجل الحب فقالوا نعم حتى يغض عظامه هو عظامه ويتركه حيران ليس له لب mutum so zai iya sa shi ya haukace bal ma shi majnun yana ganin ai mahaukaci ma yana an dan sauƙaƙa masa akan wanda aka jarraba da soyayya قالوا جلنت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم من مات المجانين العشق لا يتفق الدار صاحبه وإنما يسرع المجنون في تو أما amma idan aka zo san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nan jissar take canjawa wannan sai zama ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إذا كان حب الهادمين من الورى بسلمى وليلى يسجد اللب والعقل فماذا عسى أن يصنع الهادم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى إذا ولنا الدنيا أن يتركم إلى إذا كما أنت سوء يا سما يا نفذات مبيدي لكم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا تسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yana biye da san Allah domin ƙarshen abin da masoyi yake so ya samu shi ne samu soyayyar wanda yake so to shi kuma Allah ba ka da wata hanya da za ka samu soyayyar sa sai ta bin annabi sallallahu ita kuma biyayyar ba ta tabbata sai da soyayya قل Allah كنتم تحبون الله فاتبعوني ta الله كن ta zo bainal الحبين hubbukum lillahi wa hubbullahi lakum dan haka nan ne bidaya nan ne nihaya dan haka sai da soyayyar annabi sallama kake iya yi masa biyayya sa'an nan kuma sai ka bi shi sannan zaka samu soyayyar ubangiji subhanahu wa ta'ala to ba koma soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ita soyayyar sa wato sharadi ne na imani kamar yadda malam ya faɗa a muhazarar ta farko aka ce wai mukramun akaka labaran asali ba don karancin ubangiji ba dan fa kaso annabi sallallahu ba wai gwanin ta kai ba a'a kai abin da tilas ne yi shi wanda fitarar kama an gina ta akan yin haka ne fasa yin haka ne yake bukatar sai ka takura wa kanka ka wahala amma asali an zana soyayyarsa ne a cikin zukatan bani adam da waɗanda ma ba bani adam ba gaba ɗaya, kamar yadda za mu tabbatar a taƙaice da wasu dalilai saboda haka wajibi ne na imani da sharɗin imani domin imanin ka ba zai cika ba sai ka yadda la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin muktarayat abubuwan da dole dole in dai da gaske ne ka imani da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sa akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma abin da ya samu ka bambanta tsakanin soyayya da biyayya da soyayya da biyayya da tasawur dukkan kamar 'ya'yan itaciya ne da in an shuka ice yake fitarwa imani shine itacen to idan ya tashi sai ya fuskanci atifar mutum sai ya tsiro masa da soyayya sai kuma ya fuskanci gabobin mutum sai ya tsiro masa da biyayya da aiki sai kuma ya fuskanci ilimin mutum sai tsiran masa da tasawur jin annabi sallama din da ihsas a cikin zuci da kuma miƙa miya zuwa gare shi da kaskata shi shi yasa sai kaga waɗanda suka nutse a soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam irin abubakar da umar duk abin da manzon Allah kuma ya faɗa sun yarda da shi manzala sallallahu alaihi wasallam da bukhari rawaito a cikin kitabul manaqib babu manaqib rasulullahi sallallahu alaihi babu manaqib abi bakr ba'da rasulullahi sallallahu alaihi sai ya kawo hadisi da yake cewa manzala sama yana ba labarin yake cewa bai na mara'in yar'a wata rana wani makiyayi yana cikin kiwo sai ga kura ta zo ta kawo wafta ta kawo wafta ta rarraki wasu dabbobinsa ta kama wata akuya makiyayin nan ya kuran nan sai da ya fato a fiyarsa sai kurar ta tsaya ta ce masa to na ga ranar da zai zama gaba ɗaya babu wani wanda yake makiyayi a daji sai ni kura tana nufin ranar alkiyama wa idan isha rukkila to ya zai kushirar to sa bai kai mamaki sai ta ce a jibin ya takallon au dama kura tana magana sai maza su ce ni na yadda kura tana magana kuma abubakar da umar ma za su yarda da ruwa ya ce wa laifin san mata abubakar mu a lokacin abubakar da umar ba sa nan saboda ne asalin kaunar manzo Allah sama da suke ta sa suna da ƙarfin miƙa wuya zuwa gare shi ko da abin bai kama ba ma zai yi a ce bai kama su ba kama kwakwalwar tasu shi ne manzon Allah sallama ya faɗa saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da matsayi a cikin addini irin matsayin da imanin yake da shi domin daga imanin take shekul islam ibn taymiya Allah ya kawo da rama kamar da yake cikin fatawa juz'i na goma sha biyu na arba'in da tara kuma ya faɗi magana a cikin al-tuhfatul iraqiyya yake ya buɗe fasali na ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ce, bal mahabbatullahi wa rasulihi min a'zami wajibatil imani wa akbar usuli soyayyar annar Allah da soyayyar manzo Allah sama fa in aka ce a ware abubuwan da dole sai da su imani yake tsayawa to akwai manya-manya ko sallah matsayinta a wajen ubangiji bai gaza matsayin soyayyar Allah da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka wanda kace masa baya san annar sama kamar ka ce masa baya sallah in ku hadde da to an ce masa baya sallah ba zai damu ba wannan ita ce gaskiya wacce take ba ta da wata magana kishiyarta shi yasa malam ya kawo mana a dazu a lantarsa fatan Allah subhanahu wa ta'ala kullu in kana aba'ukum wa abna'ukum zuwa karshen ayar Allah ya nuna cewa soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da manzo Allah sallallahu alaihi da jihadi fi sabilillah yana dole a bibi ta su akan soyayyar abubuwa guda takwas wanda sune abubuwan da dan adam ya fi so idan ku ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala sai fata rabbasu hatta ya ati Allah bi amrihi ku jira har sai Allah ya zo da labarin sa na azabtar da ku da kama kuma Allah la ya yi fasiqin wanda ya nuna kenan rashin san Annabi sallallahu alaihi yana daga cikin manya-manyan alamomi na fasikanci shi yasa ibn al-qayyim Allah ya karsa da rahama ya faɗa ta wani cikin al-kalam alamun halatin sama'a na ɗaya sharhi na ɗari biyu da tabbas yake cewa فلا يؤذي العبد إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء والله باويك يسلى باويك يأذي باويك يسلكى باويك بإيا ينتبع دو وإن أبوان سيد سوء سيئرة إرسل ذات شبع الجنة أما جدا ذات يسير مكانا سن الله كان زمن الله صلى الله أما ka fi son wani abu fiye da Allah ka fi son wani abu fiye da manzo Allah ba wai baka so fa to duk wa'annan ayyukan naka ba za su tsere da kai ba ba za su tsayar da kai ba a gaban Allah dole sai ya zanto ƙaunar da kake wa Allah da manzansa fiye da ƙaunar da kake wa kowa da komai fiye da ƙaunar da kake wa jarinka fiye da ƙaunar da kake wa zuciyarka da jin dadinka wanda malam ya kawo mana hadisai hadisin sayyidina Anas ibn Malik Allah ya kare da a gare shi wannan bazara kuma ke cewa hatta ya kuna hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in wal hadith fi sahihayn ya kamar hadisin Umar cewa la anta ahabbu ilayya illa min nafsi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya ce masa a sai ka so ni fiye da yadda kake son kanka da karshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar yake to wallahi yanzu na ji kanka fiye da yadda nake son kaina sai maza ala suna ce al'ana ya umar Alhaji sai ibn hajar a cikin fatawul wulbari ke cewa ai al'ana rasta fa na tsarta bima yaji yanzu ka gane ka faɗa abin da haka ake al da al Allah ya tsarta da rama ita ita soyayya kala biyu ce ta wani bangaren akwai wacce a bisa yare na fitira wanda ya san cewa da ka farka kana fara jin kana da lafiya ko baka da lafiya da zarar wani abu ya faru kana fara jin cin da rayuwarka ko babu ka kamar ka fi san kanka kenan to sai yake tunanin al-muhabbatu lil-qirariya to ya fi son kowa fiye da shi ta a al'adance za a yi ƙwallon kafa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya da ƙungiyar ƙwallon kafa mu ce wata ta Morocco ina jin jika 'yan Morocco musulmai ne kuma dai in za a samu musulmai a 'yan ƙwallon ƙafar najeriya ba su da yawa ko ba ka ba ne kamar sai kaga kai ka fitar da wa'annan arnan fiye da wa'annan saboda wa'annan su ne na garin su ne naku kai kake da alaka da su kana da dangantaka da su ko da saudiya za a yi ka kai kana marmarin kungiyar ƙwallon ƙafar ta najeriya ta lallasa kungiyar ƙwallon ƙafar ta saudiya saboda kai na wannan su ne naku wannan ba naku bane to ana yin soyayya lokacin saboda wannan namu shi yasa Abu Talib ya yarda ya kamar dan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu wasu daga cikin masu zuciya da sanin ya kamata a cikin Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib wanda ba su kai da karban musulunci ba amma suka ce ko ba komai ba za mu yarda mu miƙa wanda yake a cikin mu yake ba haka kawai saboda abin da wasu ba su amince masa ba bai ishe ku ku kafirce masa kawai ba amma sai ku ce mu miƙa shi ku kashe shi saboda dan uwanka na kai biladi wa in jarat alayya azizatu wa ahli wa in dhannu alayya kiramu garin ko da an cuce ni a garin da shi yafi kowanne dangin mu ko da sun rumun ruwa sun hana ni komai su ne masu girma wannan fitara ce ta dan adam allati fatara Allahu nasa alaiha to ranar alkiyama yau mana zuku kulla unasin bi imani in an tashi kiran bani isra'ila karkashin tutawa za a kira su annabi musa alaihi salam da annabi isa alaihi salam da sauran anbiya bani isra'ila an an tashi kiran samudu ƙarƙashin wa za a kira su annabi salih an an tashi kiran adu ƙarƙashin wa za a kira su annabi hud an an tashi kiran ashabul aika ahlu Madiyar, ƙarƙashin wa za a kira su shu'aib an an tashi kiran mutanen Saddu, ƙarƙashin wa za a kira su lut alaihi salam mu kuma za a tashi kiran mu sai a kira mu ƙarƙashin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk cewa tarbiyar da Allah ya mana a cikin alkur'ani la nusarrifu baina ahadin min rusuli duka annabawan Allah namu ne muna san su tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل من يدعو إيمان نفسه أما ذكرك annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare yake da kowa ya fa ko a yabo ko masu yabo wanda Allah ya wa muwafaka kullun na yawan fadar ah, Rabi Usman Baba Allah ya ji kansa a wasu lokuta da yake da yake waka muwaffaq a wasu sa da yawa akwai suwa waƙarsa da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Muhammadu baban Fatima a tsarkake yake can dama ba duk shi cikin al'umma san ba a san su da karkanci ba ya dinga jero irin falalar annabi sallallahu alaihi akan ragowa annabawa annabawa ka zarce su mursalai duka ka shafe su da za a dau matsayin dukkan da na dai da za a gwada su nasu ba za ya yi rinjaye ba sallallahu alaihi annabi isa ka zarta shi a da ana yin mamakin shi domin yana ɗan jaririn shi manya sun yi tambaya gare shi ya ba su amsa bai kasa ba kai ko kana ciki ma kai zance duk da cewa wannan kisa da ya kawo kisa ce wata take lam tasbut sanadan amma walaysa bi ba'idin akan ubangiji yana iya gudanar da duk abin da ya ga dama amma a tsarin da Allah ya bautar da mu na ibada da hujja da dalili lam tasbut aflan amma sai kai ko kana ciki ma kai zance kan haka amina shaida ce ta ce ta ji kana ciki kwance duk annabin da ya zo zai zance kai ka amsa ba wani ne ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan daɗin ila zalika shine annabin mu gabe yake da kowane annabi to da wanda jariri ne kwance amma an ji yana ciki amma an ji yana yin zance da wanda tun a ciki yayi zance dan Allah in ujiza ce tsakanin su waye babba yace sai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya kwatanta annabi Yusuf da manzo Allah sallama dadduban Yusuf mataye an same su kamar sun maye duk sun yayyanke hannaye sai dukkan Yusuf ba koye-koye da farabin ka awai jawo ba da haka atifa ta kan sa ka tashi ka fifita annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ke cewa kan ku fifita tsakanin annabawa ba wai annabi sallallahu alaihi yana kore girman sa sama da ragowa annabawa bane a'a saboda tawalu na manzon Allah sallallahu alaihi kar saboda girman sa ka kushe wani annabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kan ku ce ni na la ta ana khairun min yuru ibn madda kaf ku ce ni na fi Yunus wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa zannuni iz zaba mughadiban fa Kadira, an lan naqdir alayhi fa nada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh Allah ce to kaf ku ce ni na fi shi amma zalima da kansa ya faɗi alkhairin sa akan rago annaba gaba ɗaya ce ana sayyidu waladi adama wala fakar to almuhim dai a fahimci wannan dalili na farko na soyayya shine tare muke da wani dan haka na fi son sa fiye da wanda ba mu tare shi ko hadari aka yi aka ce ai an yi hadari a mota eh, mota tana kan hanyar kaza ta ce ta Allah ta ba Hausawa a ciki Allah ta ba musulmi a ciki saboda kowa yana ta kokarin ya ji nasa kowa yana kokarin ya ji nasa don kar a ce nasa ya fada cikin wata damuwa sai ni na biyu da ake yin soyayya shine dalilin abu ya zanto zai amfana da kai to duk abin da zai amfanar da kai karka yi kana son sa wannan inda zuciyarka tana da inda zuciyarka da tsatsiya ce kana son abin da zai amfanar da kai kuma kana gudun abin da zai cutar da kai sannan abu na uku da izini zai sa ake soyayya duk abin mai kyau yana shiga rai ana son wataƙila a wajen wani ba shi da kyau kai ko a wajen ka yana da kyau wanda zai ce maka shi in ya samu mace doguwa sai ji hankalinsa ya karkata zuwa gare shi saboda za ta shi tsayi shi ne mai kyau a wajensa wani ko sai ce shi ko gajarta ce ita ce mai kyau a wajensa wa hibbu da an da kullu qasiratin laha nasabun fil alamin qasiru aga aka ce soyayya ga manjini bai gwarta a wajensa kowa akwai wanda jinin sai haɗu da shi abinda ka ga yana da kyau ta kyautata shi to zai ka ga shi ne mai kyau a wajen ka shi ne shi kake so to za mu ji tabbas annabi sallallahu ya fi kowa kyau wanda a atifa da halitta ma zuciya dole za ta kaunace shi sai abu na hudu shine idan ya zama abu ya ɗaukaka ya girmama girman da ɗabi'a da fitra take girmama shi da kuma girman da addini da al'ada take girmama shi a yanzu waye zaka kawai ya zo duk wanda ka ji yanzu ya zo yana zagin Bill to sai dai wani abu ya faɗa na addini ya ɓata maka rai to sai dai kuma in ko hasara ce ta talauci ta motsa amma da an faɗi wani mutum hamshajin mai kuɗi sai ka ji ya girma al'aran kana nan kana zaune da matarka za ta ce kai wallahi ina son mahir ma'aikili ina son su dai ya za ka yi Allah ya ɗaukaka shi ko da matarka ce dole aka za ka haƙura shi yasa daga ana son a jarumai na finafinai ana son malamai da Allah ya ba su ilimi da tsoron Allah da addini yanzu yarinya za ta yi musabaka ta yi na ɗaya a musabaka ka ga ana tarbubinta ana tsaunanta wannan shi ne hukun wayan nan dalilan na soyayya guda hudu duka Allah ya hada su akan Annabi sallallahu alaihi haduwar da ba a taba samun wanda ya haɗa irin su na ɗaya Allah ya girmama shi ya dauka shi fara da hubbu fadila ya ba shi dukkan wani matsayin da bai taɓa ba wani ɗan adam ba ba wani ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi matsayin da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa ala'ayi wa sallam imam muslim da imam tirmidhi sun rawaito daga wasilat ibn al-as'a Allah ya kare da a gare shi Abu Shaddad al-Layth cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na taɓa jin annabi sallallahu alaihi yana cewa inna allaha safa kinana min waladi isma'il gaba ɗaya jikokin annabi isma'il ba kabilar da Allah ya zaɓa kamar kinana wanda banu kinanata su ne ‘ya'yan kinana a ibn kuzai mata ibn musrika ta ibn riyar ibn mudar ibn nizar ibn ma'ad ibn ajnan wanda kinanata ɗan kuzaima yana da ‘yan uwa wanda suka fito ciki ɗaya daga kuzaima kuma ga layi ya ja har zuwa kan adana har zuwa kan annabi Ismail amma ba a taɓa samun wanda Allah ya ɗaukaka ba irin kinana ga shekaru masu yawa kafin lokacin annabi sama a kai sai ce wasafa quraishan min kinana sannan a cikin ƴaƴan kinana akwai quraishu wanda shi kuma quraishun alkunya ce ta annabar ibn kinana ko kuma laƙabi ne na annabar ibn kinana shi kuma gaba ɗaya wanda yana da ƴan uwa waɗanda suka fito ciki ɗaya akwai malik ibn kinana akwai malakat ibn kinana akwai abdumanat ibn kinana amma sai Allah duk ya kyale sai ya zaba annabar shi kadai saboda Allah zai fitar da wani ma'adani a karkashin sa sai ce sannan kuma wasafa min quraish bani hashim sannan idan ka ɗauko banu hashim ibn abdumanat ابن قصي ibn كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن malik, بن nadar. to sai Allah ba ku sarki ya dauko Malik ya dauko Hashim wanda shine kaka na uku a cikin zurriyar kakan manzo Allah na goma sha uku shine annaba ya fi fifita shi akan kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasafani min bani Hashim sannan shi kansa Hashim din yana da jikoki da yawa karkashin Hashim an samu kabilu da yawa amma manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya zabe a wata ruwaya Wata ba cikin sai musulun ba mazara sama sai ce kun gani tataccen zaɓaɓɓe ne daga tatattun zaɓaɓɓu daga tatattun zaɓaɓɓu ko labari aka baka ka ji cewa an rairaye an tankaɗe an rege an baka ce an zaɓo wannan kai ka san ya zaɓo shi yasa daga cikin labubban da ake masa ake ce masa al-muqtar wanda Allah ya ɗauka a cikin taron jama'a al-mustafa wanda Allah ya zaɓa wanda kuma Allah ya tabbatar da cewa inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin to a cikin ala Ibrahim din akwai Isma'il a cikin ala Isma'il din kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko a salati kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin Jilal al-Afham zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin ali وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ali muhammadin kama باركت ala ali إبراهيم shi yasa aka ce da ali muhammadin da ali ibrahim ali ibrahim khairun min ali muhammad me yasa saboda muhammadin min ali ibrahim walaysa fi ali muhammadin muhammadin sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan ko dan haka mu za su ma zaɓaɓɓe ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓo shi bisa wannan hadisin da muka kawo sannan mas'ala ta biyu shine ba wani wanda Allah ya halitta a wannan al'ummar face sai ya ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ilmarsa kamar da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk wanda ba Allah ba to aiko Allah sallallahu alaihi rahama ce gare shi sannan mu kuma mu kuma musulmai mun fi kowa shiga cikin wannan rahama saboda duk musulmi ya zama wajibi a gare shi in har ya san wannan labarin sai ya ji zuciyarsa tana shaukin tafiya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari sahih muslim da sunan tirmidhi da musnad imam ahmad daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da labarin abin da zai faru ranar tashi alkiyama a ranar da rana za ta zo dabda da kawunan mutane wani gumi ya shanye shi wani gumi ya makure shi wani gumi ya cika shi za a yi ta binciken waɗanda za su samu su yi delin mutane za a nemi malamai malamai su wani al'amari ya farkon a ɗunguma ta wajen annabi adam alaihi salam ana zuwa wajen annabi adam a ce kai ne uban talikai baki daya kai Allah ya halitta da kansa da hannunsa mai albarka ka zo ka cece mu a wajen ubangiji sai ce yau ubangiji ya yi fushin da zai taɓa yin fushi irinsa ba kuma ba zai taɓa yin fushi irinsa ba ni kuma na taɓa saba masa ya umarce ni da abu naki za ka ku tafi wajen nuhu a garja a tafi wajen nuhu shi ma a yi masa kirari a ce kai ne uban talikai bayan adam kai Allah yawa kaza kai Allah yawa kaza ya tsirar da kai to ka roƙa mana ubangiji a yi mana hisabi ko wuta ko aljanna sai ce yau ubangiji ya yi fushi fushin da bai taɓa yi ba kafin yanzu kuma ba zai taɓa yi ba bayansa ni ma na taɓa yin azarfafi na tambayi abin da ba a ce min tambaya ba sai dai ku je wajen musa ko dai ku je wajen ibrahim a garzaya a nemi annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri ya ce ni na taɓa yin karya guda uku ma'ana ya faɗi magana wacce su mutane sun zaci wani abu shi kuma ya san abin da suka zata ba haka ne, shi kuma ya musu tauriya amma balarabe yana kiranta da suna kaziba ba ba babi na karya irin tamu ba shikenan sayan zance shikenan sai annabi Ibrahim ya ce sai dai ku tafi wurin Musa a tafi wajen annabi Musa shi ma ya uzuri yace shi ma ya taɓa kashe wani bakifte Don haka sai dai a tafi wajen isa aje a ce kai ne ubangiji ya halicce ka kai ne kalmar ubangiji kuma ruhin ubangiji subhanahu wata'ala da ya sanya shi a cikin maryamu ka taimake mu ka je ka cece mu a wurin ubangiji shi ma sai ya bada nasa uzurin ya ce ni da ake sabauta min da mahaifiyata ba mu san da wata fuska ubangiji ya kalle mu ba sai ce to sai dai ku je wajen muhammad sallallahu alaihi wa lokacin za a tafi wajen manzan Allah sama wannan fa dukkan bil adama fa tun daga farkon halitta har ƙarshe a wannan albarkacin ce san da Annabi sallallahu alaihi zai yi shine albarkacin da za a fara sauraron mutane ana zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi ya ce me kuke so ce ce to ce ana laha ana laha Ai na wani ni ce da wannan ta ya ce to manzan Allah sama sai ya tafi inda ubangiji subhanahu wataala yayi sujada ya yabi ubangiji da waɗansu kalmomin da ba wanda ya taɓa sanin su a lokacin za a kinsa wa manzan Allah suna waɗannan kalmomi ya wa Allah kirari ya yi washi ya yi kuɗa sai a lokacin ubangiji zai ce masa ɗago kanka tambayi abin da kake so a baka nemi ceton an baka ceton wasu shafa? manzala fa zai ce zai ta al'umma gaba ɗaya wannan shine ceto na farko ceto mataki takwas wannan kabe da ke cikin haini da musnad da sunan ce ceto na biyu kuma cetar da manzan Allah sallama zai na halarci ba a taɓa samun mutum ɗan halar irin manzan Allah sallama ya ga yadda mafarsa abu tsarin ya yi masa bai taɓa hutawa daidai da minti ɗaya ba har sai da ya rabu da rayuwarsa tun daga sanda aka haifi manzan Allah sau alaihi duk inda manzan Allah sama alaihi bukata wanda zai tanye shi Abu Talib yana zuwa Shasa halaccin da manzan Allah sama ya masa ya cika da kalmar shahada da manzan Allah sama bai samu wannan ba manzan Allah sama bai koma gefe yana ta dariya ya ce masa kafiri ko ya ce manzan Allah sama duka bai wannan ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da damuwa akan al'amarin babban daga nan kuma mazala su salama ya bada labari kamar da yake cikin sayin bukhari da sayin musulun da musulun da jirgin ahmad da nisan al'abbas mazala sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka ce to babban nan naka kaunan nan da ya maka za ta amfanar masa mazala su ce kwarai da can yana can cikin wuta amma da ceton da na yi masa an matso da shi an sa fi bahbahin minan nan an sa masa takalma a cikin wuta wannan shi kadai ne wanda ya tabbata bai ce la ilaha illallah ba muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ceton annabi sallallahu alaihi ya amfane shi hatta a lahira wallahu qadirun ala kulli shay Allah kuma zai iya yin kuma wannan iya abin da aka gaya mana kenan amma mun san karamcin ubangiji ba abin da Allah ba zai iya amma Allah ya bautar da mu da shari'a iya abin da shari'a ta zo da shi ko ka ko ka zo dole a haka zaka tsaya amma Abu Talib ya nuna mu zara halacci an zo an ce ya kawo manzon Allah a kashe shi yace wallahi ba zai ka aka ce zaka rasa girman ka yace rasa girma na amma ya kira manzon Allah a gefe yace ka daina abin da ba sa so abin ne ma zai shafa za Allah sama yace wallahi ba zai dina ba sai dai ya mutu yana neman Allah ya dauka wannan addini manzon Allah sallama da ya faɗa haka shi kuma bai gaza ba sai ya tabbatar da manzo Allah ce wa tallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina fasda' bi amrika ma alayka ghadabatan kuma alayka ghadabatan ghadabatan wa abshir wabshir wa qarrib dhaka minka uyuna wa aradta dinan قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي Wala wa ولقد صدقت وكنت malamata أنينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني za ka مهينا to manzara sama zai masa wannan halaccin shi kaɗai ne zai shiga cikin inuwar wannan ceton da za a ɗauko shi daga wani waje a da shi wani waje sannan ceto na gaba shine ne sallallahu kowa ya huta aljanna amma manzala sallallahu zai fuskarci ubangiji ubangiji ya ce me kake so zai ce ya ubangiji ba zan samu nutsuwa ba a ce ina cikin aljanna akwai wani daga cikin al'ummata da ya taɓa cewa la ilaha illallah kuma yana wuta hadisi yana cikin sayar bukhari da sayar muslim yana cikin al sitta illa suna na dawud manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ka ubangiji yace a je wuta duk wanda a cikin zuciyarsa akwai ko da kwatankwacin kwayar gadagi ko komayya na la ilaha illallah na imani a fito da shi a nan ne za a yi karkada ta ƙarshe a fito da su daga wuta to a lokacin za a zo da su sai ya zanto jikinsu ya yi rauni sai a jefa su a cikin naharul haya au kala naharul hayati wata ƙorama ta mamako fayambutu na kamar tambutul hibbati sai su fito kamar yadda ka san ƙwaya tana fitowa a jikin gaɓar teku to sai a tsarkake su sai su shiga aljanna to kaga yau ko dan wannan ai mutum zai ji yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ragowar nau'o'in ceton wanda lokaci ba zai bari ba mu faɗe su to sannan mun faɗa mu ce abu na uku daga cikin abubuwan da ke sawa a yi soyayya shine abu zama yana da kyau yana da ban kaye shine hubbu asifa ce to ba a taba dan adam mai kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sai muslim daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi kuma daga Malik ibn Sa'd ta Allah ya kare da a gare shi ya ba da labarin sirabi da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sirabi da shi zuwa Baitul Maqdis a lokacin ya limanci annabawa gaba ɗayan al-anbiya jami'uhum ahya'u لما أتى البيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لديه ولاه كان الإمام وكلهم مأموما صلى الله عليه وسلم to ana yin sama da shi a sama ta ɗaya ya ga annabi adam suka gaisa a sama ta biyu ya ga annabi zakariya da annabi yahya ibn alkhala a sama ta uku ya ga annabi yusuf maza su ce ta sai na ga yusuf wa qad u'tiya shamar al-jamal naga annabi yusuf an ba shi rabin kyau eh kamar kyau ne aka raba shi biyu aka ba shi rabi kamar da muka kawo tambayar na waka to wannan rabin kyan malamai ahalin ta'awil sai suka ce ma'ana idan kyau a dunkule guda ɗaya ne to ba za kuma shi kaɗai ne yake da cikakken kyawun shi yi su dukkan tsare ne shi sallallahu alaihi wasallam to haka aka fa sifar ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda sifa ce ta zahiri babu ƙarya a cikin sa a cikin ta duk da cewa aljamal alkhalqi ba shi da tasiri a halitta wajen samun sakamako a wajen ubangiji domin da Allah Salama ya bayyana da wasu daga cikin sahabban sa waɗanda ba kyan fuska ne da su ba amma a cikin mutanen da suka fi tsarki kamar Usama ibn Zaid mummuna ne a fuska amma ko zara suna ce wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to ya so Usama manzala yana kaunar yana san sa ga abin nan Qais ibn Sabit ibn Shammas shi ma matarsa har sai da ta zo ta ce a raba ta da shi ta ce ba la ibu lahu fi khulqin wala din walakin akrahu al-kufra fil islam ba shi da kyau na fuska amma manzo Allah ya mai bishara da aljanna to amma duk da haka dan dai kar a bar wata gaba ga mai fada sai Allah ya manzo Allah sama a kamar da ba a samu kamar sa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fuskar launi shi ba fari ne dau ba ba kuma jani jazir ba shi tsaka tsakiya ne kamar yadda yake cikin sahihu bukhari sai muslim hadisin anas dan malik Allah ya kare da a gare shi amma yana haske irin yadda kaga wata yana haske ɗaya daga cikin matansa ta ce wallahi abun allurar ce za ta faɗa ɗaki da manzo Allah sama ya zo haccen shigowar ta sai ta shiga ta fuskar kuma diri annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan kalele bane laysa bi tawili al-mushabbih ko al-ba'in ba dogo ne zankale ne ba wayar da qasir kuma zalama ba ba ne. amma ba yadda za a yi ku tafi da shi ka fi shi tsaye sallallahu alaihi wasallam so na kai yana da tsayin amma ba zankale ne bane ta fuskar magane ku da fuska da idansa da gashinsa annabi sallallahu alaihi wasallama dama kana kallo mutum a idansa ke fara kallo to ad'ajal ainihi kana ad'ajal ainihi anjalahuma ashkal ad'aj ad'aj fil ainihi shine ƙwayar idan ya zama bakin baki irin farin faritar shine ad'aj mata ana ce mata da'aja namiji kuma ana ce mata ad'aj anjal kuma shine mai dara da gida kwarmin da aka saka idan aka yi diresin dinsa wato kwarni ne wanda yake yalwatacce sannan ashkal a tsakiyar idan nasa akwai wani dugu wasu ce kai wasu sun ce ja shi yasa shi cinsa a bayyane yake shi yasa kana azharar launi wato cinsa bai azhar bizai wanda macen ake ce mata zahara shi yasa fatima Allah ya kare da ga suke kama da shake ce bata zahar ba azhar ba nabi zuwa uktus ba'a bizai azharar laun yana da manyan kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi in ka kalli kansa kuma rajul sha'r gashin sa wato ba murdadde bane sakaccen gashi gashi ne wanda yake a sake wanda za a iya tukke shi ma an so amma in ka kalle shi zaka ga wani lokacin akwai wani ado da 'yan pakistan da 'yan yankin shibuwar karar hindiya suke yi irin 'yan bangladesh da sauransu sai ka ga ko da 'yan indiya ma sai ka ga sun shafce gashinsu sun karkatar da shi ya kalli bangare ɗaya to shi annabi sallallahu ba yi yake da kansa ba kamar yadda hindu ibn abi hala yadda imam tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jam al-kabir wa fi sanadihi majhul lakinna ma'anahu sahih yake hasan dan gidan na ali ya tambaya a kwatanta masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to shi hindu ibn abi hala dama gwani ne wajen sanin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ita ma baiwa ce sai ce in farqat aqisatuhu farqa ko farqa idan wani lokaci kawai sai ta gashin kansa ya rahu wani bangaren yayi bangare ɗaya wani bangaren kuma yi bangare ɗaya to in yi haka sai manzo Allah ya bar shi a haka ran da duk kai a ta shi a haka ba za ka taɓa ganin mutum mai kyau ne wa illa in ko in ko gashin bai rabu da yi haka ba to gashin nasa yana yin tsayi amma tsayin nasa fala yujawi da shahmata udunaini gashin baya wuce fatan kunnansa na haka yana da jumma yana da lumma sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka kalli fuskarsa za ka ga yana da yalwataccen goshi amma goshinsa ba ba jajje ba ne ba kuma mai tsini ba ne sannan akan goshin yana da wata siririyar gashin gira shi yasa aka ce azajjal hawajibi ko alhajibai wanda gashin girar tasa kamar an ja layi amma da ta dama ta taho ta ɓangaren hauni ta taho min gai da karar ba su haɗe ba sai zanto sun bar layi a tsakiya layin kuma akwai wata jijiya wacce durran da aka taɓa Allah ko aka yi zalunci za ka ga ta ta fito ana iya ganin ta a tsakiyar fuskar goshin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen marabar girarsa sallallahu alaihi wasallama sannan in ka sauko ƙasa kaɗan asanar irin wato yana da tashin karan hanci sallallahu alaihi sallama sannan kullum ka kalle shi za ka kallo shi yana haske a fuskarsa ga baki ɗaya sannan yana da ruwan mushirya shi yasa ake ce masa ashnaf sannan yana da yalwataccen baki sannan kuma haƙoransa ba a haɗa suke ba gaba ɗaya bayan ruwan mushiryar haƙoransa kowanne a kusa da ɗan uwansa yake amma ba su haɗe ba ki ɗaya sannan idan ka sauko yana da yalwataccen jini mai yawa da aka da ka kalle shi kasan yana da cikakken jini sallallahu alaihi wasallama jemu sifa ce ta annabi sallallahu kuma sifa ce ta annabawa yana da gangararren kundukuki an san kundukuki ko a fuskar ka akwai kunci wanda nan ake mara in za a mari mutum akwai kuma tunan ake hurawa idan mutum zai hura bakinsa sannan akwai kuki nan ne hawaye ke fara saukowa in kana kuka a ƙasansa akwai datsiri akwai tayarin akwai akwai akwai abubuwa da yawa to kundukukin su sallallahu alaihi sallama dan ya nuna maka yana da fuska doguwa kamar yadda aka gaya wa Anas aka ce hal kana wajen rasuwa sa misalan sayfi yace bal kana Abin da abinda yasa saboda shi wanda ya hango annabi sallallahu alaihi din ya ga yana da doguwar fuska sai yake so ya sifanta ta da takobi sai aka nuna masa a'a ba komai ake kwatanta annabi sallallahu alaihi da shi sai aka kwatanta shi da abin da ya fi dacewa to kundukukin sa gangararre ne wanda gangarewar kundukuki kuma alama ce ta cewa mutum yana da doguwar fuska kuma ba shi da kifar fuska kuma ba shi da ramar fuska sallallahu alaihi wa sallam a lokaci yana ta tahowa kuma na san mutane sun gaji a kuma <laughs> a yi hakuri kada kada kada mai tsayi mu tsawaita abin kuma lokacin muktarin lokacin sallar muktarin sallar isha ya wuce a shiga sulusin dare na farko amma dan bi ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu da muna magana akan abin da yake janyo soyayya sani ina ganin ba faduwa ce idan muka ƙara faɗar yadda siffarsa take domin a ciki akwai abin da nake so in isa zuwa gare shi wannan nake so in ja hankalin mutane zuwa gare shi amma malam ya yarda in ƙarasa a gurguje ina faɗa ne ina gudu saboda ba zan iya karanto iya abin da Allah ya ba wa malamai dama suka rubuta ba kamar da albusiri alayhi ke faɗa wa fadlu rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rifa fihi ناطق بفمه وغاية القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله صلى الله عليه وسلم تو النبي صلى الله عليه وسلم tsayayye namiji wanda a ƙirjinsa daga ƙirjinsa zuwa ƙasan marasa sallallahu alaihi akwai wani gashi wanda yake arfiyin gashi a hausar masa zaure ko siririn gashi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wanda idan ka ganshi za ka ganshi kamar an zana shi shine ake cewa daqiqul masrabati ko al masrabati wannan gashin haka yake sannan gaba daya idan ka kalli cikinsa sallallahu alaihi sallama in ban da wannan ɗan gashin wanda ya tafi daga ƙirjinsa har zuwa ƙasa babu wani gashi a cikin annabi a cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da dogon wuya kuma kyakkyawa shi hindu bin abi hala yake cewa ka annahu jidu dunya saboda abin da yara suka fi ganewa shine yar tsana in aka yi ta kaga an mata wani wuya dogo mai kyau gwargwado yace to yadda kake ganin wannan wuya yana burge ka kamar yadda kake gani yana burge ka haka na manzo Allah sallallahu alaihi burge ka amma na manzo Allah ba ba irin wannan ne wancan kaga na jabu ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma jaune ta na manzo Allah sallallahu alaihi bai damu da duniya ba da ka a halittar da Allah ya masa da sa da kirjinsa ba wanda ya wani tsari kaga wanda yake da akwai aibi da yake tsirowa a kirjin mutum ah, ɗaya a baya shine kusurbi idan kuma a gaba ne ya turo sai a ce masa ne gansarwa. ko ba haka ake ce masa ba da hausa to amma eh, shi kuma ciki idan mutum ya tumbi sai kaga yayi ciki kamar zai haihu to shi annabi sallallahu alaihi sawa al-batn was da cikin sa sallallahu alaihi wasallama da kirjin sa duka inda zaka ja layi gaba ɗaya a ɗaya saboda nana Aisha ce har ya koma zuwa ga Allah ba a taba surfa alkama akai gurasa yace ya koshi ba sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar bayan rasu annabi sallallahu alaihi idin farko yana kan mimbari kamar yadda zai ya rawaito zai ibnu sabi aka kawo masa sai na abubakar ruwa aka haɗo masa da zuma an ba shi kawai ya daga kofin sai ya fashe da kuka ta kuka yayi ta kuka har sai da mutanen wajen suka fashe da kuka aka yi ta taya sai na abubakar kuka har suka gaji suka daina kukan shi bai daina kuka ba sai da ya gama sannan aka tambaye shi yasa kake kuka ne shi wallahi na tuna wata rana ni da annabi sallallahu alaihi wasallam mu bi walaysa ma'ana ahadun daga ni sai shi ba kowa a wajen kawai sai na ji manzo Allah subhanahu cewa bace ki ban waje ilayki anni ilayki anni ilayki anni ilayki anni wal hadith fil musnad wa ghayrihi sai na ce ya rasulullahi na farshe ka da iyayena baki ɗaya ka ba kowa a wajen kuma na ji kana korar wata yace duniya ce ta zo ta bayyana a gabana sallallahu alaihi wasallam ce bace min daga gani ba na bukatar duniya ko duk duniya akwai abin da kai abinci ne abinci duk akan sa ake fafuta ko komai waja'alna lakum fiha ma'ayish abinci kenan sai ka koshi sannan kake tunanin wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsa da ƙirjinsa kamar yadda aka sifanta shi daidai ne mu'tadilal khalqi halittarsa madaidaiciyar halitta ce tsakanin kafadinsa babu nisa sannan maza Allah sallallahu yana da baragen gabobi shine zakhmul karani baragen gabobi ma'ana kowace gabar sa in ka kalle ta zai ga cikakken mutunci babu ka san akwai mutum da sai ka ganshi ga dai jikin amma kuma sai ka ga hannunsa yan kanana ko kafafuwansa yan kanana ko kaza ɗinsa yan ƙanana. Ah, amma annabi sallallahu alaihi sallama ta fuskar halitta dai a haka har ka tafi zuwa ga 'yan yatsun kafar annabi sallallahu alaihi sallama wanda dole bai kamata mu mai ta tsawaitawa ba saboda yanayi a ah, kusur ƙarshe ya kamata kasancewa kuma bayan cikar halitta sannan kuma Allah ya yi masa dace da cikar da da kyawawan halaye ba ka taɓa mutum mai kyawawan halaye da ba wanda malam ya kawo mana hadisin ummu Aisha Allah ya kare da a gare ta lokacin da Abdullahi ya tambaye su ce alasta taqra alquran ba kana karanta qur'ani ba baka ji Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim ba to ai kana khuluquhu alquran ai dabi'un sa ne duk abin da qur'ani ya ce ai manzara sa shi yake fara to mutum ne mai kunya ba a taba samun mutum mai kunya irin ba yana da kunya mafi yawan lokaci in kuna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kallon sama sai dai kasa ko baya kura wa mutane ido shi yasa jullu nazari lahaba yawanci in ka ga ya kula kamar mutum ne yake kokarin yayin nazarin abu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka taba shi ko aka yi masa wani abu da zai fusatar da shi tunda dan adam to baya tunda zuciya dole za ta yi abin da aka halicce ta ta yi asali to abin da manzo sun ake sai ya kau da kansa sai ya bar wajen tun da yake ba a taɓa rawaitowa an taɓa masa abu ya rama ba shi kansa in ka ga ya tashi to an taɓa gaskiya ne ko an yi zalunci ko an taɓa ubangiji subhanahu to a nan ne ba sani ba sabo baya nuna ya san kowa an taɓa izo usama bin zai aka ce an ga kai ne maza Allah sun haike san ka fiye da kowa Allah gashi magana ce ta sata gashi za a zo za a yi maganar yanke hannu ka je da Allah ko za ka roƙe shi ya haƙura take ba za su haisa aka tara aka kira sallah ya ce haddi daga cikin haddin ubangiji kuke so ku yi ceto kar a yi ya ce to abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku kenan idan wanda yake mai faɗa a jini ya abu sai a kyale shi in kuma mara galihu ne sai a tsayar masa da haddi mazara su mai nuna ɓacin rai ko yaya ya ga wani abu wanda yake an taɓa alfarma ubangiji subhanahu wata'ala to a lokacin za ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ka idan ka gan shi ba wanda ya kai shi time management hindu ya ce mazara su yana kasa lokacinsa uku lokaci na farko na Allah wanda ba wanda yake shiga tsakaninsa da ubangiji lokaci na biyu kuma na iyalinsa saboda suna da haƙƙi ba su da wani in ba shi ba ƴaƴansa ba su da wani uba in ba shi ba matansa ba su da wani miji in ba shi ba to yana ba su ragowar lokacin kuma nasa ne a lokacin nasa kuma yake rabawa mutane kuma yana keɓance kowa da buƙatarsa akwai lokacin da ko sai na abokan sai dai ya haƙuri a saurari wanda yake da buƙata ya taɓa yana kan mimbari yana cikin kuɗu ba ya zo da maudu'insa da komai wani ya zo ya ce ya rasu shi ba ma sallar ba sallar ya zo yi ba Halakacin mawashi wa qat'atis subul gari ya cuta dabbobi sun mutu hanyoyi ba hanya ba ruwa kawai ka roƙa mana Allah ƙasa ta bushe take mu za a tsaya ya dakatar da hudu ba ya tsaga hannu ya roƙi Allah yana sauke hannunsa akai tinga ruwa har sai da wata juma'a ta zo sai ga wannan mutumin shi ko baya zuwa masallacin juma'a ne ko kuma yana can a baya ne sai ga shi ya sake shigowa ya ce to an kuma shiga matsala yanzu ruwa kuma yayi yawa manzala sun haika da cewa Allahumma hawalaina la alai a lokacin wannan din ake sauraro sayyidina wata rana sayyidina abu sa'ad ibn abi waqas ya kawo karar sayyidina Usman wajen sayyidina Umar wal والحديث صحيح في سنن الترمذي وغيره ومسند الإمام أحمد ومسند أبي داود yace ya jikka wa Usman so uku yana wa Usman sallama sai na Usman bai arsa sai na Umar sai aka kira sai na Usman an zo ko kenan yace me sa dan uwanka yayi maka sallama baka amsa ba me yayi maka yace wallahi ni ban ganshi ba kuma bai min sallama shi kuma ya rantse ya ganshi ya masa sallama Usman ibn Affan da Sa'ad ibn Abi Waqqas duk sun dukkan su kowanne principal officer ne al-mubashshiruna bil janna tun sai sai na wani ya tunani sai ce ah ya tuna ashe ya shiga cikin wani yanayi ne da yake kasa gane komai in ya tuna ya ce sai aka ce masa wani yanayi ne ya ce akwai wata rana ne muna tare da annabi sallama ana cikin magana sai manzo Allah sama yake ce mana akwai addu'ar annabi Yunus wanda ya shiga cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh wannan addu'ar sai ga wani bakawai ya rasulullah ina son ganin ka kawai sai za su yi dakata sai sai suka fita da wannan bako kaga wannan bukatar ta bakawai ta sa an ko ba wani mutum bane bakawai ne kawai kwaman bakawai kuma yace wai su yake su tafi da manzo Allah sallama suka fita kawai Usman yace to makai yi ta jira a ranar da manzo Allah bai dawo ba kuma har mun zara suna yau ba shi ban iya tarasta kullum gaba na faduwa yake da tsoro kuma ban ji an masa tambaya ba bai gaya mana me wannan addu'ar take ba to duk randa na tuna sai na fita hayyaci na da damuwa da bakin ciki na rasa abin da ke min daɗi har ba na gane wanda yake kaina sai sa ya ce a, to ai ni ma ina masallacin amma ni da ya fita bin sa ne da na ga sun yi nisa suna tafiya sai na fara buga kafata sai ba za sama ya jiyo sai ce a, ah, da yake tafa da kai sun ya rasu da dama ka ɗauko magana ne baka karasa ba yana tafi sai gaya mai ce ba wani wanda zai shiga cikin damuwa ya karanta ta face Allah ya yaye mahallin shahid abin shi ne mazara kuma yana ba kowa lokacin sa jerid kuna abdullahi al yan ɗan watanni kaɗan karanta ba mazara kuma ya fashi ya musulunta amma yake cewa tun da na musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa hana ni shigowa ba ma hajaba ni rasulullahi sallallahu wai ce ina so su zo wajen maza a ce aka jira ba yanzu ba bai taba ba mundu aslam yace kuma wallahi ba mu taba haɗa ido da shi ba sai ya yi murmushi yanzu in fa kana jero lissafin matsayi fa jarin fa yana can baya amma yace duk muka haɗa ido da manzo Allah sama sai sai ya mun murmushi gashi har yara manzo Allah sama bai kyale ta ba ya je gidan Abu Talha sai ga dan Abu Talha dan karamin yaro to mazala ya taba ganin wata rana da tsuntsun yaron ya mutu yaron ya dinga birgima yana faduwa mazala sai ya tsokare shi ce ya aba umayr ma fa'ala an-nughay ya aba umayr ina tsuntsun nan naka an-nughay sai yaron ya tuna ana jin ina tuna randa da manzo Allah yake wannan ai yana yana yana dan zolayar haka idan yana sallah Hassan da Usaini suka zo yayi sujada suka hau bayan sa baya tashi sai sun gama dabdalar su ai ta jira saboda lokacin su ne a wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam in umama ta zo sai ya dauke ta ya rike ta yana sallah in yayi ruku'u sai ya aje ta in ya dago sai ya dauke ta haka yake yi sallallahu alaihi wasallama to kuma bugu da ƙari dole ma zuciya ta so shi saboda ya tattar dukkan wa'ansu dalilai na a ƙaunace shi na ɗaya ta so maraya galibin zukata suna son marayu wanda duka ga baya son marayu ba shi da imani har na za ta ga suna tausayawa marayu yanzu don Allah a ce bai taɓa ganin mahaifinsa ba kai ka ga mahaifinka wani kafin mahaifinsa ya mutu ya gaishe amma shi bai taɓa ganin mahaifinsa ba sannan mahaifiyarsa tana ɗauke da shi tana ƙaunarsa tana sansa sun yi tafiya tana riƙe da shi fa ka kaddara ina jin mutane ba sa suranto wannan mawkifin tana dauke da shi suna hanya sun baro Madina sun je sun ziyarci iyayen Abu Abdul Muttalib kakansa dan mahaifiyarsa yar tance yar banun Najjar ce suna hanyar dawa akan hanya rashin lafiya ta kama ta tara su har bayan sama da shekara 40 manzala sa bai manta inda aka binne ta ba saboda da shi aka binne ta duk ya ga inda aka yi komai da komai shi yasa lokacin da aka tafi ghazwatul abuwa ya nemi ubangiji ya bashi izini ya ziyarce ta kuma aka bashi izini ya ziyarce ta kuma a gan shi yana ta kuka har sai da sabai suka tausaya masa saboda yana kaunar ta mahaifiyarsa ce sallallahu alaihi wa sallam to mahaifiyar ta zo ta rasu aka dada shi gidan kakansa shekara biyu shi ma ya rasu aka dada shi gidan babbansa ya zo da ya tashi aure ma bai auri budurwa ba ya aure ba zawara ya shekara arba'in shi ba duniyar sai a gabansa ba sai Allah ya sa ta zama mafi alkhairin mata a gare shi bai taɓa mantawa da ita ba kuma ya zo aka tafi da shi kasuwanci aka dawo da shi ya zo ana cikin ƙaunarsa daga ran da aka aiko shi aka zo aka fara tsanarsa aka dinga kashe masa sahabbai kuma ku duba saboda ibtila'i da jarabawa matarsa ta mutu matansa biyu suka rasu da ransa Khadija da Zainab binta Khuzaima sannan kuma ƴaƴansa ɗaya bayan ɗaya suka dinga rasuwa ba fa wai kawai ta ake cewa ga ɗanka zai rasu ya rasu baka ce a'a akwai ɗan da sanda ma aka kai Ibrahim reno maza Allah yana aka ce mai gashi can ba shi da lafiya Maza Allah cikin hanzari ya je dauki dan yana yi masa addu'a amma a hannunsa ya mike sai ga hawaye a idan maza Allah sai yana zubo ka tambayi wanda ɗansa ya rasu ka ji yake ji amma bai taɓa furta wata kalma wacce za ta nuna damuwarsa ba sallallahu alaihi Sahabban sahabbansa su rasu yayi kuka sanda Usman ibn Maz'un ya rasu manzo Allah ya dinga kuka sai da ya jika a jikin Usman da hawaye saboda manzo Allah sama ya tausaya wa rasuwarsa yayi kuka saboda rasuwa Hamza in an yi rasuwa ya fada yake in ba a gaya masa ba zai ce bi isa ba za ku sanar da ni ba mata ce miskina wacce take ba kowa ba ce kawai zuwa take tsince datti a masallaci amma manzo Allah sama da aka ce ba ta da lafiya ce in ta cika a gaya mu ta cika da daddare kamar da Malik ya rawaito a cikin al-Muwatta ba a gaya manzo Allah sallama ba karshe manzo Allah alaihi ya washe ya dade baya ganin ta sai ya tambaya aka ce ai ga abin da ya faru manzo Allah ce ba na ce ku sanar da ni wasu kace a Rasulullah kamar da Ibn Abdul Bar ya ka a cikin al tamhid a wasu turuq din cewa kace a Rasulullah ba ma son mu tashe ka ne dare kuma yayi sai ce to dulluni ala qabriha shi ba sai kana da kuɗi ba ba sai kai ɗan gidansu bane ko wani abu kawai in kai musulmi ne ya isa haka kai ko makwabtaka ce ta haɗa ka da shi kai ba musulmi bane yana nuna maka cewa shi wato mafi alkhairin makwabta ne mutumin kirki ne yaro ba hude. ila zuwa ya neman aiki maza sa baya bukatar sai ya ɗau ba yahudi ga su anas nan suna masa hidima amma wata kila ko uban ne ce ka wajen wajensa yana taimakawa Allahu alam wataƙila haka ne yaron ya zo yana yi mazala ma hidima kila kuma biyan sama ake Maza Allah ya ga kwana biyu baya ganin yaro aka ce yaro ba lafiya Maza Allah ce je mu gan shi suka je maza Allah ya samu dama ya yi wa yaron da'awa kuma yaron ya karɓi da'awar uban ba yadda ya iya ya ce abi abul qasim wanda in ana ta gaya maka irin wa'annan abubuwan kawai sai ka ji zuciyarka tana ƙara cika da ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da zan cike da shi shine Allah a yi haƙuri da ba na ci lokaci sosai da gaske amma abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi sallama yana da muhimmancin da ko mai kaciyar na lokacinka ko mai kaciyar na kuɗinka ba ka gama sauke nauyin da Allah ya tsora maka akan manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai fa da shi za ka shiga aljanna ita wannan soyayya ta sa kamar yadda na faɗa zaman kanta take tana tare da biyayya kakkai kuskuren cewa in ka bi ba sai ka so ba Allah ya ji kan malamin mu malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya sa yana aljanna yana cikin mutanen da ni dai har a tafiya ban taba ganin mutumin da yake aiki da abin da ya karanta a rayuwa ga irinsa alhamdulillah na rayu da shi na shaku da shi kwarai daga ta duk da ba a farkon rayuwa ta da rayuwarsa muka haɗu da shi sai a haɗuwa ta da shi bai wuce shekara goma sha wani abu kafin ya rasu ba sai muka zo muka zauna da shi a sudan zama na kusanci da ya ɗauke mu tamkar abokansa tare da cewa 'ya'yansa ne ɗalibansa ne sannan kuma ya ziyarce mu a madina har sau biyu lokacin muna madina to akwai wata lacca da ya taɓa yi wacce a ce adda hana a shigo da ruwa ƙarshe sai daga aka kira asubar juma'a ranar sha takwas ga wata sannan aka samu ruwa aka kawo masa sai ce a'a na ɗau azumi aka ce ke za ka yi azumi ranar juma'a ya ce wallahi kisa kashe shi fa za a ya ji a cikin sa kashe za a yi ya ce ɗan kishin gida ne kawai ba ya ɗauke ni sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga Abubakar sai na ga Umar sai suka ce sun ya Usman fa innaka sawfa tusdiru indana usman dauki azumi gobe gobe a wajen mu zaka sha ruwa yasa har aka take sai na usman sai na usman bai nuna wata damuwa ba bilal sanda yazo zai mutu matarsa da ta gama kyarkyatar da yake sai ta ce ta ce ta take cewa ya kamar kamar mu da Usman ne na shiga uku na rasa yadda zan sai yake cewa dakata dakata ni kuma wallahi farin ciki nake na san yadda zan sai ta ɗaya take mamaki sai ce gadar alƙal ahibbata muhammadan wa sahaba ai mutuwa ta kyauta mun gobe gobewar haka ina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa abubakar da umar sallallahu alaihi wasallam binafsina salman al-farisi kamar da imam ahmad ya yi a cikin musnad daga sa'ad daga daga sa'ad ibn abi waqqas yake cewa daga Anas Allah ya kare da a gare shi shi yake ba labarin yake Sa'ad ya je duba Salmanu Salmanu yana kwance a rashin lafiya ne yasu sai ya tarar da Salmanu eh, ya tarar an cika wajen Salmanu an je duba shi kawai sai Salmanu ya fashe da kuka sai aka ce masa to sai Sa'ad ya matsa kusa da shi sai yake ce masa mahaifiki ka ya akhi alasta kunta qad sahibta rasulallah. sallallahu alaihi wasallam kai ba abokin annabi bane ba kai sahabi bane ba kai kaza ba kai kaza sai ce wallahi ni ba wai kuka nake saboda tayin biyu wai dan zan bar duniya ko dan tsoron lahira saboda ya san in ya je gobe zai gamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma ahida ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma arani illa qad ta'addai yace kawai ni na tuna mun yi signing ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana magana ko mun yarda mun yi agreement mun yarjejeniya an ya kuna ahadi ahadina ka zabin rakin cewa mu yi kokari ya zama duk abin da za mu tara kamar irin abin da matafi yake bukata ne kakka abin da ya fi ƙarfinka sai ce ni ina ga kuma kamar na huce misali amma fa da ya rasu da aka kirga dukiyarsa gaba ɗaya kuɗi tsantsa da bai fi dirhami ishirin ba sannan ah, kadarori ba su kai dirhami ishirin ba sai na abubakar yana ɗaukar sai na umar ce ta'ala li na zura umma aina so mu je mu ziyarci umma aina kamar kana rasu salama ya zuwa kamar yadda annabi sama ke ziyarta suna shiga ɗakin umma aina tana ganin sai ta fashe da kuka wannan ne shi na wani abu soyayya da kauna imam ahmad ya rawaito bi sanadin hasan daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi yace anas yana cewa قل ليلة تأتي إلا وأنا ana فيها خليلي محمد صلى الله عليه ya ce wallahi da wuya in kwanta in yi bacci sai na yi mafarki na ga annabi sallallahu alaihi wasallam sabit a musanna afwan musanna yake cewa wanda shi ya rawaito daga daga Anas wanda sika ne kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Ya yace sanda Anas yake ba da labarin nan wallahi idan sai yana zubar da hawaye wa Anas ya kudu zalika wa ainahu tazrifan kuka yake yi saboda farin ciki cewa bai taɓa barci ba sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka duk abin da suka ga yana da alaka da manzo Allah ba sa wasa da shi saboda tsantsan zuzurutin kauna ummu salama kamar da bukhari ya rawaito a cikin sahihul bukhari yake cewa take ummu salama Allah ya kare da a gare ta kamar yadda Usman ibn Abdullahi ibn Mawhab yake cewa wata rana an aika ni gidan ummu salama sai na tarar da ita ta ta dauko wani wani kofi na azurfa min fitba ashe wannan kofin wata rana ne ta taɓa samun gashin annabi sallama a ciki har uku zalama ta bar duniya wannan kofin da gashin annabi sallama ke ciki tana girmama shi fiye da kowa bukari ne ya wuce. da haka idan an ga mutum ya almi ya sami shi kambun baka ko an masa sihiri an jefe shi ko ba shi da lafiya sai a maza a gargajiya gidan ummu salama sai ta zuba wani ruwa a cikin wannan abu sai a ba mutum sai shafe ya warke mu'awiya ibn abi sufyan Allah ya kare da a gare shi shi ma ya taba samun gashin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga fa gashi fa ba babba bane gashi amma haka yake riri ta gashin nan da ya zo rasuwa mu'awiya shugaba ne shi ne fa amirul mu'minin gaba daya amma yana nan yana kula da inda gashin nan yake ya bar wasiya ya ce in ya rasu a ɗaga idansa a sa masa gashin dan ba zai iya tafiya ya bar gashin a sallallahu alaihi me wannan da Allah soyayya ce ila jami'in biyayya ko ba mu da salafin da suka kai waɗannan Khalid ibn al-Walid Allah ya kare da a gare shi shi ma ya samu gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gashin idan zai fita yaki shi yake sawa a cikin mirfa ya saka mirfar din a kansa Allah ya kare da a gare shi Anas ya gaji wata kwalaba a wajen mahaifiyarsa ummu sulaim tana tatsar gumin cewa sai ya zama akwai gashi a cikin wannan kwalaba shikenan sai yake ta adana wannan kwalabar tun ana zuba ruwa ana nan har sai kwalabar ta fashe amma ana zai ci gaba da rike wannan gashi shi ma yayi wasiya yake idan ya rasu a daga harshen sa a saka gashin a binne shi da gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda Abdullahi dan Umar tunda manzo Allah sama wa wafati baya iya kallon ɗakunan matan manzo Allah sallallahu ko ziyara yanzu sai dai maza ya gifta ya ziyara ya wuce abin da ya hana sahabbai da yawa kasa shiga gidan annabi sallallahu alaihi kenan tun da yawa baki ba za su iya ba bilal gaba ɗaya madina gagarar sa sai sai da ya nemi abu sai na abubakar a rubuta shi a cikin waɗanda za su shi. lokacin da suka gamu da sayyidina umar allah ya ƙara da shekaru sama da goma bayan wafatin annabi sallallahu ko kusa da haka sai na umar ya sa shi ya kiran sallah ba yadda bilal ya iya yana daga sautin da ya fara kiran sallah mutane suka fashe da kuka So da sun tuna sautin man sautin nan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bilal manzala kuma yana yin mafati ya rita ya yi kiran sallah saboda idan yace hayya ala sala hayya ala fala ya san nan take manzon Allah sama yake fitowa shi kuma yanzu in yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abdul Aziz idan aka ambaci manzon Allah sallama da shi da waɗanda suke majalisin sa yadda ka an yi mutuwa a wajen ana dadewa wani bai ƙara cewa komai ba dan haka shi yasa a ƙarshen ƙarshe jama'a ba dan abu ya dare ba abinda as-salaf suka yi ijma'i akan sa shi mafi tsananin bala'i da nasifa da jarrabawa shine kawai gari a ce manzo Allah wasallam baya nan yayi wa wannan shine abin da Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Manbadi wanda ya rasu shekara ta 785 a cikin littafin sa tasliyatu ahli al-masa'ib ya nakaltu ijma'in magabata akai haka al-Imam as-Saffari a cikin Kitabul albab sharh manzumat al-adab haka al-Imam al-Baihaqi a shi Saffari ya rasu shekara 1188 Imamul bai baihaqi a cikin da dalailin nubuwa wanda malamin karni na shida ne a karni shida ya wafati shi ma a cikin da dalailin nubuwa ya karanto mai jima'i kan cewa mafi munin masifa a duniya yau kawai gari ba a annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana shi ne In inda kace masoyin sa ne sai ka dinga shauke Allah ya nuna maka shi ko a mabarki amma yanzu ba akwai mutumin da wani ma zai zo ya ce an yi mafarkin ya yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam hira gafara kan gafara wallahi wannan abun ba karamin tashin hankali ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi yake cewa inna min ashaddi ummati yaratin sayyid muslim a riwayar Abu Hurairah ta Allah ta yarda ga shi Musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah sannan ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad an Abi Zar Allah ta yarda a gare shi yake cewa min ashaddi ummati hubban li nasin yatuna ba'di gaba ɗaya waɗanda suka fi kauna a cikin al'umma ta su ne waɗansu mutane da za su zo baya na Allah ya sa muna cikin su ya waddu ahaduhum laura ani bi wa ahli mutum zai iya yarda a ɗauke babansa da babansa da matarsa da ƴaƴansa kawai a nuna mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe haka ya ce ya waddu laura ani da ahlihi wa mali shi yasa magabata burin kawai su ga annabi ko a mafarki ne hisham ibn hassan al-basri muhaddith al-basra sikatun ne sabtun min rijal sitta hadisan suna cikin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah tun da ya taso a rayuwarsa kowa ya sani ya tamanna an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ma dai ga annabi abdullahi bin aun abu aun Allah ya ƙara da a gare shi shi ma suka ne wanda imamun zahabi yake cewa qad faqal qansara wa jawazaha wannan ya tsallake rijiya wannan baya cikin waɗanda ake da haufi akan hadisansu shi ma hadisansu suna cikin al-kutubus sitta tun da yake a rayuwarsa ko addu'a sai ce ka Allah ka roƙa mai Allah ya sa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba su ne salaf sai dab da karshen rayuwar sai mafarki ya gama za a daga ganin mu za a sallallahu zuwa wasu kuma ba a dade ba shi ta dole ka yi zama kana kaso manzon Allah ka gan shi mukutaru ka tafi ban ganin ka a duniya ko na rabauta in ganka ko da sau daya a cikin mafarki in na samu sai in ce Allahu akbar duk wa yuniya na so ka da kamar ido ga makauniya na so in je ni gare ta اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

kuma na tabbata mutane sun gaskata ni abinda na faɗa kafin ya fara karatu na gaya muku dama mutum ne wanda Allah ya ba shi hikimar zance da kuma ladabin magana rubar da ya rawaito ma dukkan waɗannan zancen cikin ladabi cikin hikima kuma da sakon ya isa ko ina ake so shi isa wannan shi ne ba da amsar abin da ya magana a kayansa cewar ahalin sunna su suke son manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan magan da ya ta faɗa ya faɗa da littafi ya kawo hadisi ya kawo littafi hakan na aka yi ta yi aka yi ta yi ba abin da aka faɗa da molanka bai kuma yi faɗi wani sunan wani mutum ba wanda ba mazan Allah sallallahu masu sai dai wanda ya zama ya zamani da shi ya aiki da shi don ya gaskata abin da yake faɗa a kayansa malam Allah ya saka maka da alkhairi wannan majalisi iya roƙon karatun da zamu yi na wata na gaba insha Allah zan ari bakin kowa na sauta albasa kuma kai ma zan ari bakin ka sauta albasa na roƙa muku malam watan da za mu yi karatu ya zo shi na ba da amsa da bakin malam malam ya amsa zai zo shi Allah ya saboda haka karatun da za mu yi na wata na gaba na san akwai abubuwa da yawa wanda malam bai faɗe su ba in Allah ya kai mu karatu na gaba zai zo nan gurin zai sake tsorawa kan abin da ya in Allah ku ya yarda malam Allah ku ya mu da rai da lafiya da zamu ga wannan rana in Allah ku ya yarda Allah ya saka maka da alkhairi da sa albarka cikin rayuwarka da sa albarka cikin zuriyarka da sa maka ikhlasi cikin ayyukanka mu da muka ji Allah ku ya samu amfana abin da gobe ji baki daya shi kuma uwa uba da ya tara wannan taro muna masa addu'a Allah ku ya kara masa shiriya ya sa albarka cikin rayuwarsa da ya ta iya yau ya sa albarka cikin zuriyarsa dukiyarsa da yake kashewa kare irin wayannan ayyuka din muna fatan Allah zai ya wakata ina sake mai tawa duka duba wannan fili wai gaba ɗaya sai aka ce an bar shi dawusari ne na manzo sallallahu alaihi wasallam dawusari ne na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin sadaukarwa ba ne ba don wannan guda ce maka sai za ka yi ai kudin na kariya da yawa ko zai kai miliyan da ruka ko a ce duk an bar wannan da manzon Allah ta kaga wannan iya soyayya ta tabbata kamar zo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kamar zai kwaji yi masa lokaci da ya riga da ya gure amma duk